الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون za a ce masu don tsawatar da su shin ba a kasance ana karanta muku ayoyin alkur'ani ba a duniya sai kuka kasance kuna karyata su